A yau Litini ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Sanata Kashim Shatima ya kaddamar da shirin horo akan zamanantar da tsarin gudanar da ayyukan fadar shugaban ƙasa. Sanata Shatima ya bayyana cewa kaddamar da shirin horo akan zamanantar da tsarin gudanar da aiki a fadar shugaban ƙasa alkawari ne da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ɗauka na gina ingantaccen tsarin aiki da zai tafiya daidai da zamani da ake ciki. na bunƙasuwar fasaha. Sanata Shatima ya samu wakilcin mataimakin shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa a ofishin mataimakin shugaban ƙasa Sanata Ibrahim Hadeja a wajen bikin buɗe shirin bayar da horo ga ma'aikata a kan zamanantar da tsarin aiki a fadar shugaban ƙasar. Da yake jawabi, Shatima ya jaddada muhimmancin tafiya da zamani a ayyukan gwamnati, musamman ma a bangaren amfani da na'urorin zamani da na yanar gizo. a maimakon amfani da takarda da sauran hanyoyin gargajiya da zamani da ake ciki a yanzu wanda ya jima da wuce su saboda haka horo ga ma'aikatan zai ƙara wayar da kai akan hanyoyin tafiya da kuma muhimmancin bayanan gwamnati da yadda za su amsa wa 'yan Najeriya da ke buƙatar bayani daga gwamnati. A jawabinsa tun farko, babban sakatare a fadar shugaban ƙasa, injiniya Olufoso Adebiyi ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu akan goyon bayan da yake bayarwa a wajen tabbatuwar shirin horaswar. Ya shawarci ma'aikatar da za su karɓi horo da su ɗauki shirin wa ƙara wa juna sani da muhimmanci tare da mai da hankalin yadda ya kamata.